أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah yau maudu'inmu zai kasance dangane da duniya wadda ake so da kuma duniya wadda ake kyama darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da son duniya da kuma irin haɗarin shi wanda mun bayyana cewa mun yi tarkizi ne a kan kenan duniyan da aka yi kyama mun yi bayanin ayoyin alkur'ani masu girma da man hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma na iyalan gidan gidansa tsarkaka saboda kenan wannan darasin zai kasance ya keɓantu kenan ga duniya wanda yake wanda ake so kenan wanda yake abin nema wanda yake abin yabo wanda bai saba ma koyarwa na addinin musulunci ba sannan bai saba ma son Allah ba hakanan bai saba ma son lahira ba saboda haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu cikin darussan da suka gabata kuma ya amfanar da mu cikin wannan darasi da ma darussa masu zuwa nan gaba insha Allah kenan kamar yadda muka ce duk lokacin da mutum ya samu kanshi a cikin wannan duniya din akwai taklifi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya hau kanshi a matsayin shi balagagge a matsayin shi mai hankali a matsayin shi musulmi a matsayin shi mai iko akan gudanar da dokokin Allah subhanahu wata'ala da kuma koyarwa na addinin musulunci saboda haka lazim ne ya kasance ya yi tunani dangane da abin da Allah subhanahu wata'ala yake so da abin da Allah subhanahu wata'ala bai so hakanan lazim ne ya yi ƙoƙarin ganin cewa ɗabi'un shi sun yi daidai da koyarwa na addinin musulunci hakanan lazim ne duk wani abin da zai iya kawo cikas ko matsala cikin wannan alaƙa mai girma mai tsarki na tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala ya ƙoƙarin ganin cewa nisance shi saboda haka neman duniya duk lokacin da aka ce wani dan duniya ne kowa ne yana son duniya ko abin da ya kama da hakanan galiban mutane tunaninsu yana insirafi ne zuwa ga mai yana insirafi ne zuwa ga duniya wanda ake kyama suna ganin kenan wani abu ne wanda yake bai da kyau kuma wani abu ne wanda yake bai dace da musulmi ba musamman wanda yake hankoron samun lahira wanda yake hankoron ganin cewa makoman shi na lahira ya yi kyau to amma son duniya kamar yadda muka bayyana cewa kashi biyu ne akwai son duniya wanda ake kyama wanda shine galiba wanda muka yi bayani a kansa akwai son duniya wanda ake so wanne ne son duniya wanda ake so wanda yake kasance abin yabo kuma abin nema kuma bai saba ma da koyarwa na musulunci ba bai saba ma son Allah ba da son lahira ba wannan shine ma'ana duniyan da mutum zai amfani da shi wurin ganin cewa ya gyara lahiran shi kamar yadda muka sani a ko da yaushe in mutum yana buƙatar ya aiwatar da wani abu ko da ko ya kasance wannan abin ya shahi ma'anawiyatin ya shahi al'amarin lahira ne za ka ga cewa wannan al'amarin yana bukatan kuɗi yana buƙatan dukiya yana buƙatan ma'adda saboda haka duk lokacin da za ka ɗauki ma'adda ɗinka duk lokacin da za ka ɗauki duniyanka duk lokacin da za ka ɗauki kuɗinka da dukiyanka ka sa shi a cikin hidima na addinin musulunci a cikin hidima na al'amuran lahira to wannan ba duniya ba ne wannan lahira ne son yin haka kuma ba son duniya ba ne son lahira ne wannan sodiya mutane suna shiga shubha suna samun rikici cikin fahimtar ire-iren wannan al'amura ɗin sai ga wani lokaci mutum don ya samu kanshi a da yaushe yana kasuwa sai ya ganin shi ya zamanto ɗan duniya ne ko mutum ya samu kanshi a yaushe yana wurin aiki misali a biro ne yake a ofis ne yake kuma wani al'amari wanda ya kama da haka sai ya rika ganin cewa shi yanzu ya zama ɗan duniya duk al'amuran shi ba su na dangantaka da lahira kawai al'amarin duniya ne wannan muna da wannan matsala a cikin al'ummanmu sau yawa suna mummunan fahimta dangane da mafahim da kuma koyarwa na addinin musulunci sai su ɗauka cewa su yanzu 'yan duniya ne alal misali in za mu ƙesa da waɗanda suke yin aikin taksi ko da yaushe suna ɗaukan mutane su kai nan wurin su aje su ɗauko wasu su kai nan su aje sai su rika tunanin kenan su al'amarinsu babu aikin Allah ciki ba al'amarin lahira ciki wannan kuskure ne in ya kasance kana aikin taksi ɗinka ne saboda ka nemi halal watan kana yi ne da gaskiya kuma kana yi da amana baka cutan kowa baka karya baka zalunci kana neman abin da zaka ci kana neman abin da zaka ci da iyalinka to wannan aikin naka da kake kana yi na taksi ibada ne kuma wannan aikin da kake kana yi ba neman duniya ba ne neman lahira ne hakanan in ka samu kanka a kasuwa kullum in sahiya ta waye ka je ka buɗe shago ka zauna ka jira har rana ta faɗi ka ruhe ka koma wannan aikin da kake yi in dai ka tsare gaskiyanka ka tsare amananka ka tsare mutuncinka baka cuce kowa baka zalunce kowa ba nufinka shine ka ci halal kuma ka ciyar da iyalinka halal kuma ka biya bukatunka na duniya da na lahira wannan ibada ne wannan ba a kiran shi neman duniya wannan ana kiran shi neman lahira son yin haka kuma ba a kiran shi son duniya ana kiran shi son lahira haka ne in kai ma'aikaci ne tun da saye ka je biro ka zauna da rana ka dawo da marice ka koma in dai ka tsare gaskiyanka ka tsare amananka ka tsare mutuncinka ka tsare dokokin Allah subhanahu ta'ala da ka'idodin da aka yi rijejiniya da kai kai aiki a kan shi ka kiyaye haƙoƙin da aka aza maka in dai kana wannan ne saboda ruha makanka asiri saboda biyan bukatunka biyan bukatun iyalanka biyan bukatunka na lahira in dai kana yin haka to aiki ne wanda yake na lahira ba aiki bane ne wanda yake na duniya son yin haka kuma son lahira ne ba son duniya ba saboda haka ya kamata ya zamanto mun fahimci wannan da kyau galiban mutanenmu suna kuskure a wurin tunani suna ganin cewa wannan al'amari ne na duniya saboda haka ba su ma jin daɗin yin shi ko abin da ya kama da haka to wani al'amari ne na lahira kuma son lahira ne ba son duniya ba saboda haka yana da kyau mu fahimci wannan ka'ida ɗin a koda yaushe abin da yake ma'auni cikin al'amari ya kasance son duniya ne ko son lahira menene in ya kasance abin da kake yi kana yi ne saboda ka tsare mutuncinka kasuwanci ne aiki ne ko abin da ya kama da haka nan in ya zamanto kana yin shi ne saboda ka tsare mutuncinka kuma ka ruha makanka asiri ka biya bukatunka da na iyalanka da ma sauran ka na lahira wannan aiki ne na lahira domin aiki ne wanda za ka samu lada a kan shi Allah zai baka lada a kan shi hakanan son yin haka shi ma ba a kiran shi son duniya ana kiran shi son lahira ne shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai baka lada a kan haka saboda haka wannan shi ne ma'auni amma in ya kasance kawai kana aiki ne saboda ka raya duniya saboda sha'awan duniya ba abin da ya dame ka ta wani hanya ne ka samu wannan dukiya ta halal ne ko ta haram ne ta hanyar da Allah ta'ala yake so ko ta hanyar da Allah ta'ala baya so haƙoƙin mutane da abin da ya kama da haka nan ya kasance kana neman duniya ido ruhe ba tare da iyaka ba to wannan ya kasance son duniya musamman ma in ya kasance a kan hisabin lahiranka ne ma'ana za ka nemi duniya ko da ko za ka rasa lahiranka ba abin da ya dame ka wannan san duniya ne ko kuma abin da kake samu maimakon ka sashi hanya na kwarai hanya na halal sai ka hanya na zunubi shan giya alfasha da sauransu wannan san duniya ne shi yasa ya zo cikin wani bayani na imam ali alaihi salam yake cewa mutumin da ya fi kowa asara shine mutumin da zai sai da lahiran shi saboda duniyan shi watan kawai duniyan shi yake gani duniyan shi kawai ya sama gaba ko da ko ya rasa lahiran shi ba abin da ya dame shi wannan ya fi kowa asara wanda ya fi wannan mutum kuma asara wane ne shine wanda zai sai da lahiran shi saboda duniyan wani shi ba wani abu zai samu ba shi ba duniyan zai samu ba amma wani ne zai samu duniyan sakamakon haka shi sai ya watsi da addinin shi domin ya saman ma wannan mutum duniyan shi wannan shi kuma ya fi wancan na farko asara da kuma taɓewa wal'azubillah kenan ya kasance neman duniyanka saboda ka tsare mutuncinka ka tsare addininka ka ci halal hakanan kuma saboda ka biya bukatunka wanda suka halatta na duniya hakanan kuma bukatunka na lahira wannan in ka yi haka ka nemi lahira kenan kuma aikinka saboda lahira ne kuma son haka saboda lahira amma wala azubillah in ya kasance kana rayuwa ne saboda ya zamanto kawai ka samu duniya ta hanyar da ya halatta ko ta hanyar bai halatta ba ka je kuma ka sashi inda bai halatta ba to wannan yana da matsala wannan son duniya ne kuma son haka son duniya ne kuma aiki ne saboda duniya kuma abin nisanta ne domin in mutum bai nisanci haka ba duk abubuwan da muka karanta cikin ayoyi ko hadisai wanda zai kasance ga makoma wanda ya zimci wannan zai samu mutum wala azubillah kenan yana da kyau ya zamanto mun fahimci wannan da kyau a matsayin musulmi a matsayin mu wanda suke aiki da koyarwa na addinin musulunci a matsayin masu hankali wanda suke son duniyan su ya zamanto ya gyaru hakanan kuma lahiran su ya zamanto ya gyaru shi yasa ma za mu gani a cikin alkur'ani mai girma irin wannan duniya wanda ya kasance abin nema abin so alkur'ani ya yi bayani kan irin wannan al'amura inda ya yaba dukiya wadda za ta kasance tana ɗauke da ahdaf masu muhimmanci wadda kenan zai zamanto za a nemi lahira da ita ko kuma za a yi aikin alheri da ita a cikin wannan duniya ɗin saboda haka muna da aya a cikin alkur'ani mai girma inda allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta'abiri ga dukiya na duniya da cewa alkhairi ne in Allah subhanahu ta'ala ya baka dukiya Allah subhanahu ta'ala ya baka arziki cikin wannan duniya din to alkhairi ne Allah ta'ala alkhairi ne ya baka saboda haka kai kokari ganin cewa wannan alkhairi din ka kiyaye shi ka kiyaye haƙƙin shi ka sa shi inda ya dace ka sa shi inda zai amfani duniyanka da ya zamanto kuma ya amfani lahiranka amma kada ya zamanto ka je ka sa inda zai cutar da duniyanka kuma ya zamanto ya cutar da lahiranka shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa cikin wannan cikin cikin suratul baqara ayata ta 180 Allah subhanahu wata'ala yake cewa kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu bil والأقربين بالمعروف حقا على المتقين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana bayani dangane da waɗanda mutuwa za ta zo musu in ya kasance suna da wani alkhairi wanda suka aje to lazim ne zamanto sun yi ma iyayensu wasice ko kuma su yi ma eh, makusantansu wasici wannan Allah subhanahu ya ce haƙƙi ne akan mutanen da su kasance suna jin tsoron Allah amma wanda yake ba tsoron Allah ya dame shi ba dama zai abin da ya ga dama ne irin wannan alama ba su dame shi ba amma in ya kasance mutum yana jin tsoron Allah to haƙƙi ne zaman ya yi wasiya wasiya wajiba ce idan ya kasance mutum yana da abin da zai yi wasici da shi saboda haka abin da yake amfana mu a nan wurin cikin wannan maudu'in kuma abin da muke bukata cikin wannan maudu'in da muke bayani a kansa dangane da duniya wanda ya kasance abin so kuma abin nema wanda bai saba da koyarwa na musulunci ba bai saba da son Allah ba da kuma son lahira Shi ne, a nan wurin Allah subhanahu wata'ala ya kira dukiya da kuma arziki na duniya da kalman alkhairi watan alkhairi wanda yake mutalakin alkhairi ba tare da wani kaidi ba watan cikin wannan ibara inda yake cewa in taraka khairan kenan idan ya kasance ya bar alkhairi yana da dukiya kenan yana da arziki na duniya to lazim ne ya zamanto ya yi wasici kenan a cikin wannan aya mai girma Allah subhanahu wataala ya nuna mana kenan dukiya da kuma arziki na duniya alkhairi ne kenan tun da ya kasance alkhairi ne kenan abin so ne kuma abin nema ne amma abin da yake da muhimmanci a nan wurin shine zamanto mutum ya yi amfani da shi cikin hanya wanda yake Allah ta'ala yarda da shi ya yi aikin alkhairi ciki ya taimaka ma mabukata ya taimaka ma raunana ya gina ababen da mutane za su amfana da su rijiyoyi ne wuraren karatu ne da abin da ya kama da hakan duk wani abin da zai sabbaba raha na mutane da kuma taimakon mutane ya yi aikin alkhairi ciki gina masallatiya da sauransu wanda kuma zai samu ya isti'ana da shi akan al'amarin shi na lahira saboda haka wannan ke a nuna mana janibi na duniya wadda ake so kuma wadda ta kasance alkhairi ce kuma kowa na fatan ya kasance ya samu alkhairi kuma ya kasance daga cikin ma'abuta alkhairi kenan a nan wurin kaidin shine kasance mutum zai shigar da wannan alkhairi cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya da shi wannan kenan shine zai maida shi duniya abin so duniya abin nema kuma wanda yake bai saba ma yardan Allah subhanahu wata'ala kyau saboda haka da fatan Allah subhanahu wata'ala amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin